ni ba da wani shakku tun da wato idan dai ba canjin mulki za su yi ba in dai za a bi tsarin kundin mulkin najeriya ba su da ba makawa dole su yi wannan zaben wannan wata mako shida da suka tsara eh, ita hukumar zaɓe eh, iyakar eh, takura malijinta ba hmm. wanda ke sai ɗaga wannan idan suka ɗaga sun yi canjin mulki wannan kuma tsakanin su da sauran 'yan Najeriya. ɗan eh, da shugaban Najeriya ya ce za a kama shugaban Boko Haram shekau kafin zaɓen nan. Ka ji wannan magana me ra'ayinka game da wannan batu na shi? Eh to, na ji kuma ina tsammani masu kula da eh, sha'anin jaridu na jam'iyyar mu ta APC ai sun ce wannan gwamnatin ta ce an kashe shekau kuma za a ce shekau yana wurin su. sannan kuma aka ce wai yan eh, ana shirin idan an kama shi din za a ce zai fito ya magana ce kai kake daure masa gindi da shi da kungiyar shi ka ji wannan magana ita ma na ji wannan magana ina jiran su sai su damu daga inda na samu kuɗi zan ba wani dan ta'adda wanda yake kashe mutane ba su ji ba su gani ba ana yanka 'yan makaranta suna barci ana kashe mutane a tashar mota ana kashe su a kasuwa ana bin su gidajensu ana kashe su yanka da mutanen da ke eh, nasarorin nan da ake cewa sojan najeriya suna samu a yanzu akan me kake ta Allah shi mu dama mun faɗi cewa sojojin najeriya tun daga bama zuwa congo zuwa liberia zuwa sarmiyar zuwa dafur sun yi suna a ƙasashen waje ma ba a najeriya ba amma a zo a ce wai sojojin najeriya ba su iya koren 'yan ta'adda daga karamar kananan hukumomi goma sha hudu na najeriya cikin kananan hukumomi dari bakwai da saba'in da hudu wannan abu duniya ma zai ba mamaki fiye da 'yan najeriya sun san akwai wani abu wanda yake abukuwa najeriya wanda abin ya wuce zurfin tunanin 'yan najeriya eh, ranka da zaɓen nan da za a yi um, akwai alamar wasu suna tsoron na'urar nan da hukumar zaɓe ta fito da ita da ake kira kadiri da shi shugaban hukumar zaben profesa jega ya bayyana a gaban 'yan majalisar dattawa ya musu bayani kuma labarin da muka ji sun gamsu don an kawo a gabansa an nuna cewa duk wani e, katin zaɓe na dindindin idan ba na ainihi ba ne ba ba zai yi tasiri ba to na samu labari su 'yan majalisar dattawa sun yi murna da wannan kuma shi ya fito shi profesa bai ce za a yi amfani da shi saboda haka wannan ya kwantar da hankalin mutane da yawa akwai wasu gugu yan kaɗan aka samu a barkauna ba su da Allah a ba su da kasar mu kamar waina yawa daga yasa ana ku zo a yi don ku nuna sun fadda a bata a da amma ba su kyale